Labarin wannan hari da aka ayyana a matsayin mai cike da sarƙaƙiya ya fara bayyana ne a jiya Alhamis da rana a kafafen sada zumunta inda wasu majiyoyi suka sanar cewa an yi babban gumurzu a tsakanin sojojin Nijar da wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton ɓauna a kewayen ƙauyen Tage na gundumar Bankilare da ke jihar Talaberi gab iyakar ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. majiyar ta bayyana cewa a sakamakon wannan al'amari sojoji 21 sun rasu wasu 34 sun yi batan dabo yayin da wasu 27 suka ji rauni tare da lalata motoci masu silke biyar da wasu motoci hudu ko da yake majiyar ba ta yi bayanin komai ba dangane da abin da ya faru da 'yan ta'addan da suka kitsa wannan hari to amma hukumomin tsaro a sanarwar da suka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya alhamis labarin ya sha bamban suna masu cewa 'yan bindiga sama da ɗari sun kai harin kwanton ɓauna mai cike da sarƙaƙiya kan sojojin niger a tsakanin ƙauyen tage da bankilare maharan sun yi amfani ne da bama-baman gargajiya da suka haƙa a cikin motoci tare da bizne wasu kan hanya dakarun wannan ƙasa sun mai da kakkausan martani kan 'yan ta'addan da suka zo kan babura da motoci an yi gumurzu sosai inda sojoji suka hallaka abokan gaba fiye da talatin kodayake askarawa 23 sun rasu wasu 17 da suka ji rauni na samun kulawa a asibiti yayin da aka lalata wasu motoci hudu na yaƙi da wasu kuɗi. hudu a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa. mahukunta da sunan shugaban majalisar space sun yaba wa jami'an tsaron niger game da abin da suka kira jajircewarsu akan maganar tabbatar da tsaro da kare martabar ƙasa suna masu jaddada ƙara jan ɗamara domin ci gaba da ayyukan murƙushe ta'addanci don samar da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasa jamhuriyar Nijar makwabciya ga Mali da Burkina Faso na fuskantar matsalolin tsaro a yankin Tilaberi sakamakon yaduwar aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi kasar Mali yau shekaru sama da goma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.